Aka studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. 'yan fashi da makami da ke da alhakin hare-hare guda uku a watan da ya gabata a maraɗi sun shiga hannun kuma an gabatar da su a gaban gwamnan maraɗi a yau da safe an kaddamar da baje kolin irin shuka a yau da safe a dogon dutse yankin doso abu na farko a cikin wannan yanki akwai mu da karin bayani a cikin shirinmu na musamman za mu gantawa kan matsayin matan gurmawa a cikin al'ummar su a cikin jihar torodi. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. 'Yan fashi da makami da suka addabi yankin ko in ce mazauna maraɗi cikin watan azumi na wannan shekara tare da hare-hare guda uku sun shiga hannun 'yan sanda an gabatar da su a yau da safe gaban gwamnan dauda mamman babban alkali ya ce a cewar dokar hukunci ta Nijar waɗannan mutane guda takwas za su iya zaman kaso tsakanin shekara goma sha biyar zuwa talatin a cikin rahoton Muhammad Mamman. Il convient donc de souligner que ce groupe wannan gungun banduna ya kumshi mutum takwas 'yan asalin kasar waje wata ƙasa makwabciyar Nijar musamman maza bakwai ne da mace ɗaya wadda ma ke ɗauke da juna biyu wacce kuma ita ce ke ɗaukar dawainiyar shigowa da makamin daga Najeriya har zuwa Maraɗi wani tsari ne da aka girka don a zo a yi aika aikar bisa motuna ɗauke da makami shi ko irin wannan laihin dokar kasar Nijar ta tana da hukuncin shi bisa ayoyin doka lamba 309 310 da 311 na kundin kundin tsarin shari'a ƙasar Nijar mai hukunta sata tattare ya zan mutum biyu ne ko fiye da haka suka aikata shi dauke da makami. Suna da pistole wada da ita ce ma suka yi amfani suka harbi ɗaya daga cikin mutanen da aka kai wa hari suka ɗauke kuɗin. Al'amari ne wanda ya tsananta hukumar rukusarwa za ta ɗauka dukkan matakan da suka dace da zaran an kai su koti don a gindaya musu hukuncin da ya waje ba. Halayen tsananta hudu aka ƙiddige doka ta tanada zaman kaso na shekara goma sha biyar zuwa talatin ga wanda suka aikata irin wannan laifi. cizar da fraction. mazauna da dama na yankunan da ke bisa tsawon gabar sirba wani hannun kogin isa cikin jihar turudi sun bar gidajensu domin komawa a birnin jihar babban birnin jihar kuma wajen wasu birane da ke da tsaro waɗannan mutane sun tserewa barazanar ƙungiyoyin ta'addanci cikin yankin wakilinmu a turudi bubakar seni ya hira da wasu daga cikinsu. tashin hankalin dai ne dalilin gushin mu ban san adadin mutanen ba kowa ta kan shi yake wahala kam an ganta yau da sayan nan na ga wani yaro da uwarsa ta mamance da shi bayan garin ya watse ni miyagun mutanen da suka shiga ɗakin suka tar da yaron kwance bisa gado suka ɗauke shi suka kai shi wani gari yau da sayan nan ne ma aka je aka ɗauko yaron kadiba gani mutane a kafa bisa tarko cikin motocin itace ana shan wahala zowar mu zuwa yanzu matan da suka aibu da wasu lokacin ma bai ba suka yi durƙushi Allah ya kawo mana sauki Akwai da yawan mutane lokacin da suka taho komai ba su zo da shi ba. Sannan kuma sun daɗe bisa hanya suna tafiya. Babana da ya haife ni wahalar tafiya ce ta halaka shi. Yaro ɗaya ya mace muna a bisa hanya. Wallahi mutanen gari da Mary sun yi kokari amma muna jiran taimakon gwamnati. Mutane su kwantar da hankalinsu saboda jarabawa ce Allah ya ɗora muna sai mu yi fatan Allah ya kawo muna Waɗannan mutane da suka bar gidajensu suka koma Torodi sun samu ziyarar 'yan majalisun yankin talabiri Wakilan ƙasan sun ba su kyautar sefa miliyan biyar. Hasumi Tahiru Mamba na tawagar 'yan majalisun ya bayyana makasudin wannan ziyara tasu a cikin rahoton Bubakar saini. Mun zo ne domin taya waɗannan da suka baro mazauninsu raɗaɗin abin da ya same su. Mun ga akwai mata da yara, kuma mun tarar da al'ummar turoɗi sun kula da bakin. Mu za mu kawo ƙoƙarinmu. Ina ganin gwamnati tun jiya ta yi odar tallafinta abin da muke bukata shine ya kamata mutanen su yi kokarin ganin yadda za a mai da su gida saboda nan ba dadewa ba damuna za ta soma kun ga ko wanda bai yi noma ba ba zai fitar da kayan gona ba kenan ya kamata gwamnati ta yi wani abu domin su koma a wuraren su. tuni sojoji sun zo a yankin bolsi A yau da safe aka buɗe baje kolin irin shuka a dogon dutse yankin Doso wannan baje koli irinsa na farko ne da da Niger ta shirya zai taimaka wa manoma domin zaɓin irin shuka mai inganci. Madan Isufu Bibata Abdullahi mataimakiya ta biyu ta magajin garin dogon dutse a cikin rahoton wakilinmu na musamman Asman Shina. Wannan baje kolin babban samu ne ga al'ummominmu, gaskiya babban samu ne gare mu. Samun irin wa'annan iri a daidai wannan lokaci, musamman yadda damuna ke gabatarwa. kina hakan zai yi kyau sosai. Kuma abin da muke jira ga al'umma shine su yi kyakkyawan amfani da wa'annan irin. Domin baɗi bayan damuna ta gama su samu su sayar da su bayan an ninninka su. Mutane da yawa sun zo saye, mun yi ta sanarwa mun yi ta wayar da kawunan mutane ta hanyar gidajen rediyo na fara'a da kuma rediyo dalol mun yi ta yadawa da bugawa a postin waɗanda ake lakawa a cikin wani sako na ranar sha uku ga watan mayu zuwa ga daraktocin ilimi na yankuna ministan ilimi na ƙasa ya umarci waɗannan shugabanni da su daktar da ɗaukar malaman kwantaragi matakin da kungiyar malamai makaranta ta sinasab ta yaba da shi isufu sherifu sakatare jiran na biyu na sinasab a cikin rahoton habibu garba kokowa ce da muke yi akan abin da ya shafi kawo ƙarshen kwantaragi wanda tsari ne kamar musgunawa ne ga malamai 'yan kwantaragi tunda ba a saka su a cikin haƙinsu a wajen tsarin biya albashi da ma albashin kansa wanda muka ce ya kamata a rika ɗaukar 'yan kwantaragi a cikin aikin gwamnati na dindindin inda an ɗauki ƙorafinmu kenan akwai niyya ga gwamnati da kuma share muna hawayenmu abinda muke jira ɗauki 'yan kwantaragi a cikin aikin gwamnati na dindindin domin nan da shekara hudu ko biyar a ƙare da malamai dubu arba'in da biyu 'yan kwantaragi da suke a bisa fage. Ƙungiyar ma'aikatan ma'adinai ta ƙasa Sanfamin ta fitar da wata sanarwa a ranar jiya a Yamai game da taɓarɓarewar harkokin ci gaba da na jama'a na magoya bayan nata. Ibrahim Muhammadu mataimakin sakatare janar na Sanfamin a cikin rahoton Muktar Hamadu. jiya mun yi sanarwa mun kan nuna abun bakin cikin mu mun kungiyar kwadugo na ma'adanan kasa mun kai Allah wadai da a wanga al'amari wanda minister ke yi na batta son ta zo mu tattauna gano in akwai matsala mu gyara kuma abubuwan da ake yi wanda bai kamata ba shine kudin da ake basuwa na ayi formen agent ba shi bane ke yi tun da minista ta zaka har yanzu babu agent inda kai forme alhali kuma duk in an ka bada farmi akwai dimin dola wanda kamata a yi formen agent yau fiye da shekara guda ta zaka kudin na ana su su amma ba mu san inda suka yi ba tun babu wanda an kai forme haka nan akwai wani arete wanda ke ba ma'aikata dan hakkin su to arete din nan ana so a sake shi ba musamman hawa to shine muka ce ba mu yarda ba a sake wannan arete kun bai mu yarda ba a zamna babu formation tunda kudin na shigowa na formation kuma arete mun ce su gaya mana muna na matsalar shi babu matsala ko guda to mi an na a sake shi kuma abin da muke jin bakin ciki shine a ce mu kungiyar kwadugo muna neman mu tattauna mu gyara babu tattauna in mun ka taimaka tambayi a hana muna Dr. Denisa Elena Lunette jakadiyar tarayyar Turai a Nijar ta kai wata ziyarar aiki a Zandar daga ranar 16 zuwa 18 ga watan Mayu ta ziyarci waɗanda suka amfana da kuma abokan hulɗa na aiwatar da shirin Spotlight cikin yankin. da tarayyar turai ta zuba kuɗi dr Denisa elena lunette ta yi tsokaci kan wannan ziyarar tata a cikin rahoton maryama nuhu Euh, Tare da abokanan hulɗa na tarayyar Turai, mun kwashe kusan kwanaki uku a cikin jihar Zandar, kuma a ko'ina na ga an samu sakamako masu kyau. Duk da yake akwai waɗansu 'yan ƙalubalen da ke saura, waɗanda za mu ci gaba da yin ƙoƙarin shawo kansu. A cikin wannan tafiyar ta haɗin gwiwa wace ƙa'idar ta ita ce tattaunawa da kuma aiwatar da aiki. Sai fannin katihon abinci, ta nan kuma na samu damar kai ziyara a asibitin Zandar, inda anan. Na ga ana ɗaukar masu fama da tsatsaurar tamowa a ƙarƙashin tsarin kireni. A nawa ganin wa'annan ma'aikatan suna yin aiki na ban mamaki. Kuma na ga makarantu inda ke da daidaito tsakanin samari da 'yan mata. Hakan yana da muhimmanci sosai. Za mu ci gaba da yin wannan aikin tare a cikin wannan haɗin gwiwar tamu domin mu samu ci gaba da ganin sakamako mai kyau. Mutane biyar 'yan asalin Nijar da Sudan suka mutu sannan 26 suka tsira daga yunwa da kishirwa su ne mutanen da aka gano tare da taimakon sojojin yankin Dirku a ranar 16 ga watan Mayu a bangaren Shifadan mai tazara kilomita 122 daga kudu da Shirfa cikin mota kira Elixir. watakila bakin hauren zuwa za su je shirfa motar tasu ta rasa man fetur cikin hamada a ranar 11 ga watan mayu waɗanda suka tsira suna yanzu haka a jado a ciyar shugabannin sojoji. Masu tsara bikin tarmamunmu sun kira taron manema labarai a yau da safe a Yamai bikin zai gudana a ranar gobe 21 ga watan Mayu a zauren Mamat Gandhi na Yamai a cewar shugabannin wadda tarmamunmu domin karama tarmamin Nijar a fannoni daban-daban a shekara ta 2021 Usman Jibbo Nasara mai shiryawa a cikin rahoton Rabi Mai Kano. A wannan karo na farko muna da gungun 'yan wasa goma, sannan muna da ɓangaren wasa motsa jiki da gungu biyu na kaɗe-kaɗe, kaɗe-kaɗen zamani da na gargajiya, da waɗanda suke wasar barkwanci a yanar gizo, da mutanen da suka yi hubbasa har suka yi fice a wannan shekara aka san su. Sannan muna da masu waƙe na zube, mun samu alƙaloma daga ma'aikatu na gwamnati da masu zaman kansu, wanda idan ana son a yi aiki mai kyau sai an samu samu waɗannan alƙaluma da ke sa a naɗa jama'a. Mun yi aiki na fasaha tare da kwamiti domin naɗa mutane biyar a cikin gungu goma. ta zo sai rahotonmu na musamman a cikin yawancin al'ummin Nijar mata na tsayawa gida domin kula da ayyukan gida to sai dai a bangaren matan gurma abin ba haka ba ne. Mata suna zuwa a gona yayin da maza suke tsayawa gida domin su kula da yara. Sumana Amadu da Abubakar sai ne sun haɗa mana wannan rahoto. A cikin gundumar Torodi mai iyaka da ƙasar Burkina Faso, matan al'ummar gurmawa ana damawa da su sosai a cikin ayyukan gida, banda aikace-aikacen cikin gidan da su ake ayyukan gona, suke dafa abinci, da su ake shubka da noman gonakai, a yi girbin kuma tare da su. Saboda samun wannan sa hannun kuma domin da iyali, maza ke auren har mace biyar ko fiye da haka a bayanin da mota ya yi. al'ummar mu ta gurmawa idan mutum bai da mata biyar ba a ma lissafin shi idan yana da mata biyar ko fiye da haka iyalinsa suna haɓaka kuma matan nasa za su taimaka masa a aikin gona abin da aka samu shine matan za su kula da iyali idan abincin gona bai wadatarwa a shekara sai uban iyalin shi yake tafiya ya nemo Wuce batun al'ada wasu matan na nunin cewar aiki a gonakan miji ya zama tilas a faɗar nanu. Ai wannan a cikin al'adar mu yake kuma dole ne ma mace ta nome gonar mai gidanta. In ba haka ba sai ta fuskanci musgunawa daga mai gidan nata da ma al'umma. A cikin gonar tashi ya kamata ta keɓe ma kanta nata ɗan ɓangaren ta samu ɗan abun korewa bakin ta guda. Amma abin da za a girba daga babbar gonar da shi za a ci da dukkanin iyali. Wasu matan na ganin tamkar tamkar kumya ce ga macen da bata noman gonar mijinta a cewar Tanyenu. Mun kasance masu baiwa mazajen mu dukkanin lokutan mu. Muna musu aikin gona, amma dai abin da za a girba ba namu ba Shi Shine ke duba yadda za a yi amfani da shi. A wajen mu, macen da ke kin yi wa mijinta aikin gona, ai kowa sai ya raina ta. Ai abun kunya ce ga al'ummar mu. Kai cewa ake yi ma ita raguwa ce. Hadarin da ke ga matar da ta rabu shine na rasa miji a cikin al'ummar a faɗar sa'adu. A lokacin da idan ka aure mace gurma dole ta kama maka a cikin aikin gona. Idan ba ta yi haka ba to sai a yi mata hukunci na saki. Idan aka sake ta abu ne mai wuya ta samu sabon miji. Dole ta koma ta lallaɓe tsohon mijinta ya mai da ita kuma ta amince da al'ada. A yayin da matan ke aikin gona shugaban iyalin shi zai zai kula da yara idan damana ba ta kyau ba namijin zai ɗau ɗawainiyar nemo abincin iyalin. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen mahawar tamu daga nan ko kuma ce labarun namu daga nan studio Kalangu kada ku manta bakin karfe shida da rabi na murice da minti goma sha biyar akwai muhawarar 'yan jarida tare da Muktar Hamadu yanzu bari haɗa ku da Musa Hassan wanda zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.